bambanci. To kana cin kana cin nama? Ba na cin nama saboda na fahimci cewa ba za ka iya samar da nama ba sai ka kashe rai shi yasa na daina cin nama tun dadewa. Ok ba ka cin nama kenan. Ba na cin nama. To shi kenan. Eh, tun da ba ka cin nama. Hmm. ka Kaga wannan tambayar ta faɗi kenan. amma na san masu irin aƙida ka suna cin nama kuma suna yanka dabbobi amma kai yanzu ka ce mun baka cin nama in ma boyewa kai to ni ba ban da ba ko kai da ko karka yadda na faɗa maka cewa ba na cin nama saboda na fahimci shi nama ba za ka iya samar da shi ba sai ka kashe rai ka gane ko so ni kuma duk abin da za a fi da ran wata dabba ba mutum ba ko dabba ne to ba zan so hakan ba so na daina cin nama saboda na yi imani da cewa a gangar jikina tana samar da protein ba tare da na ci nama ba sannan na iman cewa a cikin oxygen din da nake ja kamar iskan da nake ja na lumfashi ina ina wato yana samar da protein a cikin jikina so bana bukatar na ci nama na samu protein a jikina bana bukatar cin nama na eh, abinci fa abinci na cin abinci shi yake bani rayuwa to ba ka ganin abincin yana da rai shi ma ha ah, ta yaya abinci idan ka hmm. shuka shi hmm. shi yake fitowa da kanshi ko Allah ne yake fito da shi ko wani ne ba magana ba wannan ba shine damuwa ta ba ni nake fito da shi ko wani yake fito da shi da zaran kwakwalwata ta san suno abin da raina yake bukata kawai neman su zan yi in na samu na samu in ban samu ban samu dan ya hakuri tukun ai abin da muke magana a fili yake hmm. yanzu kamar masara da shinkafa in ka shuka su da kansu suke fitowa ko ko wani ne yake fito da su a da kansu suke fitowa to wanda zai fito wanda zai yi wani aiki da kanshi ba ka ganin yana da rai kenan karfadan ji wanda yake fito wanda yake yin wani aiki da kanshi har hmm. yake iya fitowa daga ƙasa ya fito ya hudo ƙasa ya girma hmm. ba ka ganin yana da rai zai iya yiwuwa hakan yawwa to tunda abinci na da rai kuma kake kama shi ka ci kaga ka zalunce shi kenan oh eh kamata ka shi rayuwar shi kai ma kai rayuwarka kar ka kama shi ka sa shi cikin ka ko ka sa a tukunya ka ba shi wuta kaga ka zalunce shi ba na tunanin wannan zalunci ne saboda mu duka muna rayuwar da jinin da jinin zalunci ne mana tunda yana da rai kai ma kana ganin tunda mutane na da rai Allah ya kashe su yayi zalunci no no no mutumina abin da kwakwalwarka ya san sano shine abincinka yanzu misali kaga kamar zaki da yake cin nama wai nuna masa cewa nama shine abincinsa ok shi zaki zaki bai zalunci ba saboda bai zalunci ba saboda kwakwalwarsa ce ta sansano masa cewa wannan abin shi kadai ne fa zai ci dan ya rayu akuya me yasa take cin ciyawa wani ce ma hadisi ya karanta mata ko ta cin ciyawa saboda in an kashe ah, ta to ai ni ban ce maka ina yes yes saboda ni ina daukan ta kamar rai ka kalle su a matsayin rai ba ka gane ko ni ban ce akuya cin nama akuya abinci na bane ba shi yasa nake kallon nama akuya a matsayin rai amma shinkafa wake da sauransu yes cewa ne ni bana kallon su rai domin abinci na ne kamar yadda zaki baya kallon ya kashe wata dabba laifi baka ganin abin da ke fitowa da kanshi yana da rai ce eh yana da rai ban damu ba abinci na ne bana yi masa kallon yana da rai na ce maka ne dan in ga me kake so ka faɗa ne saboda wani abu in baka amince ma mutum ya faɗa ce eh ba to ba za ka gane me yake so ya faɗa ba To yanzu dai tunda ka ce yana da rai kuma ka zo ka dawo mu bar wannan yanzu mu je maganan eh, binne mutane da ka ce ana yi a kasashen larabawa. Eh, ka san me ake ce ma infanticide? Sai ka faɗa ka yi hausa nan gidan hausa ne. Shi ne binne binne ƙananan yara. Mm. kuma wannan in ka duba littattafan tarihi na afirka su ma suna da wannan binne yara mata eh, sannan suna binne ba no no no no no no wannan magana ba gaskiya bane ni iya abu da na sani cewa mutanen Afirka suna da binne kafin addinin Kirist kuma shi ma ba yankun ba ko wani yanki ba Afirka kamar irin misali kamar kafin addinin Kiristanci ya zuma wato kamar mutanen kudancin Najeriya ka gane ko su ɗan da su ɗan Benin da sauransu an sa addinin Kirista